wani mataki zai bi idan yana buƙatar waka kenan to gaskiya matakin da ya kamata ya bi shine ya je dz hausa tv ya yi magana eh ya bi dz hausa tv ya yi magana insha Allah zai samu waka in dai kana buƙatar waka ko wace iriya ce ko biki ne ko suna ko birthday ne ko ma dai wace iriyar waka kana da buƙata to insha Allah jarumanmu amina lawan insha Allah za ta rera maka waka ka zo dai kawai kai magana a daidaita ko ba ka ba kin ki san aka ce ita harka waka daidaita ne a'a kaza za a yi min kaza zan bayar daga kaza in kana bukata kawai ka zo a yi maka kin san ita waka da mace ka biya studio ci ka biya studio ka biya mai kiɗan da zai haɗa ma inda kalangu ma fa sai ka dauko mai kalangu eh. ya zo ya dan saki nasa kalar a ciki ko ba ka ba musamman wakar biki aikin ma fa harkar industry gaba ɗaya gaskiya sai mutum ya jajirce sannan Allah zai taimake shi ya cimma burikan abin da ya sa a gaba a industry wace ce kawarki aminiyarki gaskiya ni da kawa kuma ban da aminiya kowa a ganki da shi abokin aiki ne masha Allah to shin wai da gaske ne yan fim akwai hasada da bakin ciki da kyashi da zagon ƙasa a ciki ko ku a'a kawai mutane ne suke ganin abun kamar haka abun ba haka yake ba Eh, to gaskiya da an babu harkar da za a ce ana tare da hmm. jama'a da yawa a ce babu irin wani abu amma ni dai gaskiya ba zan iya cewa ga masu yi ba amma ita damar rayuwa ta duniya dole ne ko ina sai an samu kowa da irin halinsa sai dai kawai haƙuri a harkar fim wane ne jaruminki a jaruman nan maza tunda kin faɗi mace baki faɗi bangaren maza ba waye jaruminki to gaskiya ni dai a cikin maza a jarumai adamu hmm. adam iya zango adam iya zango kenan shine jarumi eh to kin taba aiki da shi ne ko ko a ba ki taba aiki da shi ba na taba yin aiki da shi wanne fim kuka yi da shi gaskiya fim din ya daɗe sosai na damar da sunan shi amma tabbas mun taɓa yin aiki da shi na a cikin fim din da kuka yi da Adamu Zango a wani rol kika taka a cikin sa ya rol din taka na fito ne a kanwar shi wake kanwar Adamu eh. kuma ba kuna kamar sai yanzu ma na tabbatar da <laughs> kamannin naku kuma kuma za ku dace ma ki fito a kanwan tasa kuma kin yi aktin na san a wannan fim duk da a kin manta sunan ki amma sunansa to amma na san masu kallon ki suna kallo za ce fim kaza ne kin san abubuwan dama da yawa kayi fim kayi a can kayi a can kayi a wannan kamfani sai ka manta ma sunan fim din kuma ba ma gaya maka ake ba kawai za ka aiki ka tafi ne sai daga baya a kira ka a ce ai na ganka a fim kaza ka ce kai ka ma manta saboda abubuwan da yawa ko ba haka ba wani a masana masana'antar kaniwood wani ƙudiri yanzu haka kike so ki cimma to duk da dai kowane ƙudiri ma nake so na cimma na cimma babu abin da ya rage amma duk da haka hmm. ina so na fi yadda nake yanzu eh ina so na faka eh to Allah ya dafa miki Allah ya shige miki gaba wanzu wani sako za ki tura masu yanki kamar Ethiopia, Chad, London, America, Saudiya, Nijar da ƙasa ta mu Najeriya masoyanki masu kallonki a koda yaushe to sakon da zan yi tura masoyana shine ina yi musu fatan alkhairi sannan kuma su ci gaba da bibiya ta hmm. kan shafuka na sada zumunta eh. sannan kuma su ci gaba da bibiya tashar hausa DZ Hausa TV. Mm. Domin kallon abubuwanki. Don yanzu aka fara yanzu aka zo wa. To masoyanmu mu anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da jaruma Amina Lawan jaruma a masana'anta ta Kannywood. To da fatan nan gaba mun ba da goron gayyata za a zo a ƙara gaisawa da masoya. Mun gode jarumanmu. Sai an jima.